yau asabar bakwai ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da bakwai ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na 24 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin taisirul wahab في علاج ظاهرة الإرهاب على ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الدواء ولف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan wa wasu manta ba mala ya fara tattauna mana dangane da asbabul irhab wai me da ne suke sababar da irhab addinci me ke sababa shi me asbabul irhab na farko mala ya kawo mana aljahalu bilkitabi wa sunna jahiltan alkur'ani da sunna wa ihmali maqasid shari'a da kuma watsi da manufofin shari'a da ɗaukan wasu manufofi daban saɓanin manufofin da shari'a suke tafiya a kansu wannan yana haifar da irhab mahala ya ce wa hal yudriku bi masuliyyati wa istishari maqasid shari'a man ayqadha al-fitna wa hamala sila ala al-umma yan tsakanin da Allah jama'a mutumin da ya tada fitina cikin al'umma aka yi ta kashe-kashe da bige-bige da kone-kone da rushe-rushen gidaje da rumfunan na kasuwancin al'umma da kashewa da raunatawa ya ɗauki makami akan al'umma ya kashe maza ya kashe mata ya kashe matasa da tsofi da yara da marasa lafiya ya razana kowa to shin wannan hal yudriku bi mas'uliyati wa makasu da shari'a wannan ma ya ma san me yake ce manufan shari'a na samar da mutane tsaro da kwanciyar hankali da aminci da yaukakan arziki wanda ya wancan aiki ya ma wannan manufan na shari'a kuwa yanzu wanda ake cewa wai mai da'awa ne mai son kafa gwamnatin musulunci shi ne fa zai shigo garin musulmi DABC ta kashewa yana dammar gidajensu da makarantunsu da kasuwanninsu da asibitocinsu ya kashe masu malamai ya kashe masu sarakuna ya kashe masu jami'an tsaro ya kashe masu ma'aikata ya kashe masu yara da manya da iyayensu da tsaffi da marasa lafiya wa duk wannan wai yana son ya kafa masu gwamnatin musulunci shi ne ce waɗannan sun san manufan ma shari'a a shari'ar musulunci cewa fa aka yi inda masu jihadi za su shigo gari su da fasto fada to in ma yana da bukatan wani taimako na abinci ko magani ko ruwan sha su ɗiba su bashi idan suka je suka samu kafirai a coci suna ibada ba su ɗauke da makami za su yi masu duk abin da za su yi hatta da samun masu da tsaro ma to yanzu ya ba su manufan shari'a yanzu waɗanda aka yi ma wannan hankalinsu ba zai na iya kwanta su musulunci ba a ya zo ya bi mutanen da ba su ji ba su sha ba ya kashe su ya kashe 'yan uwanshi musulmi yanzu wanda yake kafiri ne zai yi sha'awan ya shiga addini ta yanzu sa sha'awan shiga cikin addini kuma ya ce wai addini yake wannan musulunci ne ta ina wanda ya fahimci musulunci ta ina ya fahimci rayuwa in wanda ya ɗauko rigiman ƙabilanci ne ka je ka samu ƙabila za ka kashe ta yanzu misali ka gaya min yanda mutanen da ke wancan ƙabilan za su so ka so ƙabilanka ka gaya min kuma kai matashi ne da aka zuga ka kaje kai wancan danyen aikin ba za ka tsufa ba ƴaƴan wancan ƙabilan da kai masu ta'addanci yau su ba su taso zama matasa ba a san da karfin ka ya kare? me kake tsammanin zai faru nan gaba idan ba su da saitin addini kuma dattawa ba su tsaura su akan turba na kwarai na haƙuri da yafiya da kau da kai ba san da karfin ka ya kare in suka faɗo ma da 'ya'yanka da jikokinka za ka ji daɗi ka san manufar rayuwa da zaman tare don me za a bar maɓannata su ɗauki makami su ɓannata rayuwa da ci gaban al'umma don wani dalili za a bar su gano wannan da kyau ku? Allah ya kiyaye babban abin takaicin shine waɗanda suka ɗauko wannan ta'addancin sai su rika alakanta shi da addini shi ko addini ya barranta da abin da suke ya daga cikin kulliyatul hams ya tsare mutane jininsu waɗanda ke shigowa garuruwa suna harbe jama'a a yanka wasu a ƙona wasu sun tsare mutane jininsu wanda ya kashe ka ya kashe ubanka da uwarka ya tsare maka wannan ya tsare mutum na saba su kwashe 'yan mata da matan aure da suna fasikanci da su sun tsara wannan sun tsare maka nasabarka dole tsare maka dukiyarka su kona gari daga shigowansu su kona kasuwa su kona cibiyoyi da ma'aikatan gwamnati sun tsara dukiya hankali dole su yan tsare ma akwai mutumin da faruwan wannan abin sanadiyar hau ga ciwon shi kenan ba tsare maka hankalinka ba kun gano wani da kyau ko kaga ba tsare maka addinin ka ba saboda ka rasa wani addinin za ka yi ka ce la ilaha illallah sun ce kafiri kake to Allah za ka zaga ka zama musulmi za ga suna ɗaukan bidiyo mutum yana la ilaha illallah suna yanka shi annabi ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah da aljanna janna kuma hadisi annabi ya ce waɗannan 'yan ta'addan ya kutuluna a halal islam su musulmi suke kashewa kun gano nuna da kyau ku ko ƙarya ke daga sanda ya faɗi la'ila illallah ku to al'islamu ya jibbu ma kabla ku sun fahimci makasidin shari'a makasidin islam la Allah ya kyauta wata hadal uluf kuma suka ɗauki zafin hali burhanan wai shine dalilin ransu ya ɓaci shikenan kawai su ɗauki zafin hali da zafin hukunci wasu masu kishin addini zai je ga ana karta zai ji zafi a ranshi don me ake karta sai ɗauko bindiga sai ce bari aikin Allah sai kakkashe masu karta sai je sai ga karuwai sai kakkashe su shi fa Allah da ya halicci waɗannan mutanen ya ce wancan kartan da ta can da zina da shan giya da kallon kwallon shi ya hana yana fa daman da zai turo mala'ikan mutuwa duk ya ɗauki ransu sai bai yi ba sai ce wanda ya zina bai taba aure ba a mai bulala ɗari a ɗaure shi a bashi da rayuwar shi wanda ya taba yin aure a mai bulala ɗari a jefe shi amma a tabbatar an samu shaidu hudu Allah bai faɗi hukuncin ɗan caca ba sai dai ce haramun ne in bai bari ba a bari su hada lahira mai kallon kwallo bai faɗo hukuncin da za a mashi ba wanda ya je na karta bai faɗo hukuncin da za a mashi ba waɗanda suka zo suna shigan banza irin wannan da kakarar nan suke bai faɗa abin da za a masu ba kai sai kai hukuncin ka je ka kashe su yanzu kana kishiyantan Allah ne da zargin Allah bai iya ba ko ko mene a ina Allah ya ce hukuncin waɗannan abubuwan kisa ne a ina sai ka kawo mana aya inda aka ce kaza jama kuna fahimtar wannan da ke ku sai a ce an kamo barawo ya sata sai a ce duk a harbe su kwa ina ka faɗi wannan uhu akwai wanda kawai kala mai aka yi ƙazafi aka yi mai akwai wanda a ce shiga mu je yaƙi sai ce shi ba zai je ba akwai inda yaƙi ya zama farda ainihin ne ba faɗo maku aka yi ba ko fadi za ku kai fardu kifaya ne sai ce ba zan je ba za ce to yi zaman ka ta bai aljihar bil biyu was sunna sannan da ɗaukan zafin hali na ƙariya da sunan kishin addini a farma duk wanda wai bai fahimce ka ba ko duk wanda yake magana kanmu mu za mu kashe shi don ga gama kashe kowa sai ka kashe kanka haka ne wannan shirme da shiririta wannan ji'i unwanan sannan suna ɗaukan wannan abin da za su ɗauko su yi to wai za ka firgita duk mai wannan laifin ne waga sun yi nasara kan haka misali sai suka shigo gari sai suka bi duk wani wanda ya ƙi yadda da su suka kashe kaga duk wanda yake nan zai sallama ko ba zai sallama ba to da haka yi Za ka kama mutum wanda ake sa ran shugaba ne ko jarumi ne ka ce jika mun yafe maka wannan zai sa na ƙasa da shi zuga an kyautata masa zai su bi shi ɗan adam mutuntawa yake so Simamatu ɗan osal shi ne dagaci ko sarki ko mai unguwa na garin ya mama sabai sun taba kai farmaki suka kamo shi suka taho da shi madina a matsayin bursuna sai annabi ya sa ka ɗaure shi a darkar masallaci da shugaba ne lalle ya cancanta a ɗaure shi amma in za a ɗaure shi ya kamata a ji a ɗaure shi a jikin dabino a wajen masallaci in aka yi haka an ci zarafin shugabancin shi to sai annabi bai yi haka ba sai a kawai cikin masallaci kuma kafiri ne bai musulunta ba jama kun gane wannan kyakkyawan kulawa da tsari irin na manzan Allah kuna tsammanin in ba annabi ba ko wanda zai wannan kullum annabi sai fito sai zaunar da shi ya cika musulunta ya ta mai wa'azi sai ƙara fusata ya ce bazan musulunta sai annabi tashi tafi in kai ne suka kwada mai mari haka shi kenan ka ƙara mata ɓan ruwa kuma ya dame Ko za mu da ke faruwa wai ashe annabi in ya gama mai magana ya tafi sai matasan sahabbai sai zo sai su ce in baka mutum da mutumin yanka ka so wannan maganan da waɗannan suke gaya mai shi ke tunzura shi ba magana annabi ba rannan sai annabi sai zo sai kalle shi ce su mama a kwance kada tafi gida na fi masa a kwanci shi kama hanya ya gaba wanda ya ce mai komi sai ya tafi ban ɗaki da ke wajen wasu dabinai nan kusa da masallacin annabi sai wanka ya fito don ya daɗe a masallacin kwana sha takwas yana ganin duk wanda ya musulunta ana cewa je yi wanka to shine sai je wankan ya dawo ya tsaya gaban annabi sai ya musulunta da misali annabi ya ce arnan banza ku yanka mana shi nasarar da aka samu a ƙarƙashin musulunta shi za a samu yana musulunta sai ce ma annabi alkaman da ake kaiwa makka suke samu suke amfani da shi wajen abincinsu to daga ƙasa na ke kaiwa daga yau na soke aka dakatar da ke alkama gaba daya hankalin mutanen nan ya tashi shi kuma daga tashin shi daga nan sai wuce maka umara manyan maka suka tarbe shi yara za mana haka don ya san ba abin da za a mashi ne don in suka kashe shi sun kara mata ɗan ruwa ya ce to ga ƙa'idoji sai kun dina ma annabi kaza kun dina mai kaza kun dina musulmi kaza kun daina kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu kun yadda e kun yadda e sannan ya zai tambayi annaba a janye annabi ya ce a janye sai ka janye masa wannan takunkumin kun gano wannan jama'a komi mutum yake so in yi ta lalama zai same shi amma mutum mai gaugawa mai zafi cewa zai da kaushi sannan wannan ba zai yiwu ba kuma harka na addini ana son ilimi kuma ana son saiti da kan gado in aka rasa wannan to jama matsala ya faru an fahimci wannan da kyau mala ya ce falam yubal bi safki dima'il ma'asuma irin waɗannan mutane ko damuwa da zubar da jini na waɗanda suke ma'asumai ne ma ba su damu ba wane yana da tsaro da kariya akan jinin shi ba su damu ba za su iya zuwa su zubar da wannan jinin ko ji a jikinsu ma ba sa yi wanti hakil hurumatil ma'aluma sannan za su keta alfarman mai alfarma a ji a kawo matan aure a ji da ita daji ana zina da ita suna tsane wannan duk da suna addini yanzu akwai garin da 'yan boko haram suka shiga da ɗaya daga cikin garuruwan borno suke ɗauka a bidiyo fa suka yada haka ka rika tara mutane ana za a zo da mutum kawai a sa gora amma ki kan shefa shi a jefa shi a rijiya ana tsarin su takobi suna la ilaha illallah ina wannan addini ne wannan addini ne jama'a mun gano wannan da kyau ko qur'ani cewa yi ma kanal mu'minuna liyunfiru kafa ba inda Allah ya ce kowa sai zama soja je jihadi kuma wani abin da kuke jihadi ne ko ko ta'addanci annaba haka yi mabanci wannan da kyau shi da Allah ya aiko ma kenan ballantana kai da kasa kanka wa rakhisar inda huzzimar kuma martaban mutane a wajen irin wannan mutane 'yan ta'adda ya zama mai arha fashakka asa ɗa'a sannan suka karya sandan ɗa'a ga shugabanni suka bijire ma duk wani shugaba suka kangare mashi wafara wahidatul jama'a sannan kuma suka keta haɗuwan jama'a wadda da suka targaza jama'a wamtala sahwata takfir manhajan dimir maslakan kuma suka ɗauki ɗabi'an kafarta jama'a a matsayin ita ce birnantakansu da wayewansu da kuma da gargaza rayuwan jama'a da dukiyoyinsu a matsayin hanyar binsu ce ai mun fajjara shi mana sun tada bom a wuri ka kenan gano zan hada maka silahi yanzu yanzu nan ko yanzu yanzu nan zai sa makami ya harbe ka sun mai da wannan abin a matsayin maslak hanyar bin su kawai yanzu yanzu nan sai sa bindiga ya harbe ka sai kyalkace da dariya cikin gano ne sai ka fajjar wajen nan shi sai da ki kumbul bau ya ta sa kawai yana ta biya ce an kashe su ko kashe arna musulmin da fada annabi zai dawo duniya su za su tarbe shi ko su ne wake ce ma'arna kuma jama kun ga lalacewa ya kai lalacewa ku wamtala sahawatar tafsirin manhajin wa tadmirin maslakan walam ya waznan li'amnil umma wa tikrariha wa intizami aqda al-itlafiha wa ijtima'iha sam ba ta dauki aminci da zaman lafiyan al'umma da tabbatuwan cikin kwanciyar hankali a yankunansu da tsari na zamantakewan al'umma a matsayin wani abu ba za su afka gari su watsa kowa su kashe kowa su rushe ko'ina su ɗaiɗaita kawami a garin ba sa tani akwai marasa lafiya akwai mata masu ciki akwai masu naƙuda akwai tsoffi akwai yara da jarirai akwai ba abin da ya dame su musulunci gobe da wannan ba idan annabi ya je da rundunar yaƙi ƙasan kafire ba ba ƙasan musulmi ba da asuba yake zuwa kewaye garin sai a tura malamai cikin garin ba fa za a tsaye da sojoji ne mutanen garin suna ganin su su mutanen garin ma ba za su san da rundunonin soja a bayan garin ba sai a tura malami masu da'awa <clears throat> je kwana da kwanaki suna masu wani. yanzu ka ce kai mun yanke shawara ba za mu canza addininmu ba ta ce to ba matsala ku ci gaba amma ku riƙa biyan gwamnatin musulunci haraji in suka ce ba za su bayar ba sai a ce to ku tura mutanen ku su je su gani muna nan da rundunar soja a baya za mu faɗo da yaƙi garin idan suka je suka gani sai suka ce a za mu bayar za mu bayar ta ce to magana ya wuce ku bayar jama mun gani in suka ce a don waɗannan sojojin an ƙi a bayar a kara ta ce to ko fito ba fa garin za a faɗo a rusa ka za ku fito kaga waɗanda za su fito ba za su fito da yara ba ba za su fito da mata ba ba za su fito da tsofi ba da marasa lafiya duk waɗannan ba za su fito da su ba jaruman su ne mayakan kaɗai za su fita sai a kara da su ana nasara a kansu to garin ya zama na musulmi ba za a kashe kowa ba har da waɗanda suka yi saranda da waɗanda aka yi marauni za a zo a yi masa magani kuma su zauna a su kuma da zai ce su musulunta dole wannan ne fa addinin da annabi ya zo da shi wasu manta suka zo da wani abu wanda shi annabi ma bai san shi kuma ga ce in baka bu ba to za a turo yaro a ce je aikin Allah wai aikin Allah ne zai kashe ka la ikhala zalika mutahaqqiqan indahu albatta su suna ganin wai a fasa yin wannan abu ya kasa tabbatuwa to ba abu ne mara yiwuwa a wurinsu ba kifan shine abin da yake daidai ka zo ka ce masu wai wannan abin da ake ba daidai ba ne wai a bari wai ya zama shiririta ba addini ba ai daidai yake da rudda a wurinsu kai da kake faɗin wannan maganan kai raddaddi ne wanda jininka da dukiyanka da mutuncin iyalanka duk ya halatta a ragar su gano wannan mutanen da suke zaune a gari wanda ba je sun zauna da su ana wancan bannan ba ko to suna masa kallon waɗanda suke da halattaccen jini na gaya muku ka ce kai ba ka shiga kai dan ba ruwanmu ai jininka ya halatta ba wani dan ba ruwanmu kawai sun ce mutum biyu ne a duniya ko su ko makiyansu duk wanda ba su ba kafiri ne duk wanda ba su ba makiyansu ne yana za su iya zuwa tashin in a caɓa su sabo je kaza za kaza je masallaci je coci je tashin mota je kasuwa ko ina Ya sa shawaran da muka ba hukuma a baya ko ko suna so ko ba sa so sun bi su in ba ka ba ko to magana na kasa domin kun ga irhadi a ce wai za a sa mai ido irin wannan ana tafiya a irin wannan yini na rashin tsari da kan gado Allah ba ranar da zai zo ƙarshe saboda a cikin shi akwai fasidanci akwai shan kwaya sannan akwai sata kun wannan za a saci shanu saci kayan abinci saci kuɗi saci 'ya'ya da matan mutane siwaye siwaye to duk wannan abun yana sa suna ƙara nutsa a cikin wannan iskancin kuma an ce maza addini suna fashi da makami su fasa bankuna suna zuwa su yi kidnapping a ba su kuɗi suna duk waɗannan abubuwan da ba ka tsammani don bayyana boko haram ne fa ya bayyana da waɗannan abubuwa a cikin mu da a bayan san su ne anan ba san su ba suna da waɗanda ke masu waɗannan abubuwan a garuruwa ana ankan kuɗi ana tura masu domin ƙara siyan abinci da makamai da wasu abubuwan <clears throat> kuma wannan wa duk addini ne in ka ce ta yawa ne ya zama addini ta ce ka yi huruji ya imam zai faɗi magana ka ce ba daidai ba ne saboda haka an ta halalar dam jirin ka ya halatta kawai shi kenan kawai sai a farmaka kuma annabi ya hana kisan gilla mai kisan gilla a tara mutum bai da makami bai ma sani ba kawai kama harbin shi ba haka a musulunci ba wannan dokan a musulunci karaka ta bata amma gaje ka same su wannan abin suke yi kuma ka taba sai ce wannan shine islam in ka ce ɗauko littafi a duba ina aka ce ta ce kayi jayayya da shugaba saboda shi shugaban ya san aka ɗauko littafi za a ƙure shi bai da hujja bai da dalili ƙarya yake ma al'umma an gano wannan to dukkansu me yasa su a cikin wannan bala'i shine aljahalu bilkitabi bilkitabi wa sunna jahiltan alkur'ani da suna wa ihimali makasu da shari'a da watsi da manufofin shari'a yanzu manufan ɗan ta'adda ne to shine manufan bi ba manufan da Allah da annabi zo da shi ba tsarin da suka zauna wai su ne shura suka tsara wai wannan tsarin shine abin bi kawai mutum da damuwan shi da kuncin da ke cikin ran shi wai da haka zai tsara abin da za a yi addini in ko aka ce ba daidai ba ne to ya ce jini ya halatta kuma ya tura a je a kefan kai to dole sai an tabbatar da an yada karantar da alkur'ani da sunna a ko'ina in ba haka ba ko jama akwai matsala wallahi akwai matsala sosai yan sanda suka fara da awon boko haram sun samu yan boko da yawa sun shige su me yasa da yaran na an kantar da su boko ne zalla ba a sirka da addini mai karfi kuma mai inganci a cikinsu ba inda sun san ilimin addini za su shiga aya ka ja zai ja maka ya ce ba ma'ananta ba kenan amma abin da ake faɗa ɗin shi ma ya kama ran shi ya kama zuciyar shi sai ya ɗauka abu kawai cin da dai ma ba ba addini ake yi ba jama'ar annabi za mu saurara nan sai Allah kai mu katu na gaba sai mu tashi gaba na biyu alin hirafil fikri shi ma wani yana daga cikin abin da ke sabbaba irhab Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم